Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango da 200.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin da ake yi na ganin an inganta rayuwar manoma musamman yankunan karkara a Najeriya. Usman Kabara zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan baba yakubu makeri ya kawo muku sharhin jaridun kasar ghana duka waɗannan sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman fasinjin nan na malaysia wanda ya faɗi a gabashin ƙasar ukraine a cikin watan yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne ya harbo shi wanda aka aika zuwa kasar daga rasha sakamakon bincike da aka fitar jiya laraba ya tabbatar da gaskiyar makamancin wannan binciken da wata hukuma ta kasar holland ta gudanar da ya cimma matsaya cewar jirgin malaysia kira mh17 ya faɗi wato makami da rasha ta aika ne ya kakabo shi zargin da ita rasha ta musanta rahotannin sun nuna cewa 'yan tawaye masu ra'ayin rasha ne suka nemi a kawo musu wannan makamin zuwa ƙauyen pevomaski kuma lokacin da ya isa sun sanar da cewar ya iso a gabashin ƙasar ta ukraine majalisar dokokin amurka ta kawar da wani sashen doka na shugaba barack obama da ya nemi hana amurkawa kai karar saudiya gaban kotu don neman hakkin su a dalilin harin ta'addancin ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2001 da aka kawo wa amurka kuri'un da 'yan majalisar suka jefa a dukkan majalisun tarayya guda biyu masu yawan gaske ne kuma dukkansu bai ɗaya ne wannan shine karan farko da majalisun kasar suka fatali da duk wani shirin doka da shugaba barack obama ya sanya wa kasar wakilai 97 suka jefa kuri'a amincewa da kawar da matsayin na obama a majalisar dattijai yayin da mutum ɗaya kacal harry reid wanda shine madugun salin jaya na majalisa ya jefa kuri'ar da ke goyon bayan wannan doka a majalisar wakilai kuwa waɗanda ba su ra'ayin shugaban su ne suka samu rinjaye da kuri'u 348 a kan kuri'u 77 na masu goyon bayan shugaba obama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a jiya laraba farashin ɗanyen mai ya tashi biyo bayan rahotanni da aka bada masu cewa ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai sun cimma matsayin rage yawan man da suke haƙowa idan kuwa har suka rage ɗin wannan ne zai zama karo na farko da ƙungiyar ta sayar da mai ta yi irin wannan shawara a cikin shekaru takwas ba a bayyana tushen wayannan labaran da ke cewar kasashen opec ɗin za su rage kaɗan ne a cikin abin da suke samarwa daga ganguna miliyan 33 zuwa ganguna miliyan 32,300 a duk rana ƙungiyar opec dai da take samar da solisi na ɗayan mai a dukkan man da ake sha a duniya farashin mai ya taɓa haura dola 100 na ganga guda amma daga bisani ya rika faduwa musamman a shekarar 2014 inda aka samar da mai ko kuma ya inganta a nan amurka a da idan aka samu faduwar farashin mai kasashen opec suna daukar shawarar rage samar da mai wanda ke haifar da tashin farashi saudi arabia da take taka muhimmiyar rawa a harkar opec ita ce tafi hanzari wajen saurin rage mai da take sarrafawa jiya laraba amurka ta kakaba wasu mataimakan shugaban demokradiyyar jamhuriyar congo joseph kabila su biyu takunkumi bisa dalilan takurawa ƙidar demokradiyyar da suke yi da kuma take hakin fadar wato faɗa albarkacin baƙi da na hakkin biladama da suke yi a hakan ne yanzu amurka ta rike duk wasu kadarorin da wannan mutanen biyu suka mallaka a cikin amurka kuma an haramta wa duk wani ba amurke ya yi hulɗar kasuwanci da su mutanen biyu da aka saka wa takunkumin a ajiyar laraba sun hada da kwamandan sojin kasar major general gabriel amasu kumba da kuma tsohon sufetan 'yan sanda general john mumbi wanda shine babban mai ba da shawara ga shugaba kabila jami'an amurka sun ce numbi ya yi barazanar kashe 'yan takarar adawa da suka ki janyewa daga takara a zaben ƙananan hukumi a watan maris nan suka zargi kumba da laifin aika soja su gallaza wa mutane masu zanga-zanga a jiya ne masu takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump suka nufi jihohi da ake kwatantawa da fagagen daga a siyasar amurka wanda suke bukatar lashe su a zaɓe na ranar 8 ga watan nuwamba clinton tana yakin neman zaɓenta a jihar arewa maso gabashi ta new hampshire tare da tsohon abokin karawarta a zaben fidda ɗin takara na democrat bernie sanders kuma tana farautan ƙuri'un matasa yar clinton chelsea tana mata yakin neman zaɓe a jihar carolina ta arewa inda clinton ɗin da ta da ɗan takarar republican donald trump suke yawan zuwa uwar gidan shugaban ƙasa michelle obama ta bayyana a cikin wata sabuwar tallan kafafen watsa labaru tana gaya wa masu zaɓe cewa ita dai tana goyon bayan tsohon sakatariyar harkokin wajen amurka saboda ita hillary clinton za ta zama shugaban ƙasa da 'ya'yansu za su iya koyi da ita shi ko ɗan takarar republican donald trump ya fi nuna ainihin wato yaƙi neman zaɓensa a birnin chicago ne birni mafi girma na uku a ƙasar Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin faro takon daga birnin tarayya Abuja inda taron majalisar zartarwar kasar ta tsaye da shawarar daukar waɗansu ƙwararren matakan inganta harkokin noma. Kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin haske dangane da shirin. akwai wasu batutuwa da suka shafi harkar kyautata ayyuka na ma'aikata na shiga da fita na ƙasa wato immigration wanda gwamnati za ta siyo musu muhimman kayan aiki wanda yake kuma da yake abu ne da ya shafi tsaro na ƙasa ba za a fito sai an zayyana su a ce za a sayi abu kaza ko guda kaza ba amma dai ina tabbatar maka cewa an ɗauki ƙwararren matakai don a tabbatar an bunƙasa aikin immigration a ƙasa shi ya sa gwamnati ta aiwatar da waɗannan shawarwari. To amma ganin cewa ba ɓangaren shige da fice kawai ko immigration ne ke fuskantar kalubale ba dangane da sha'anin gudanarwa aiki na jami'an tsaro ba ganin hukumar hukumomin 'yan sanda da na sojoji ma da na sauran masu damara dai kamar sun daɗe su ma suna fama matsaloli barkate wanda ya kai ga matsalar cin hanci da rashawa ta yi katutu a wayannan bangarorin ma. To ai ka san shi sha'anin aiki irin wannan na gwamnati da za a zo a tattauna ya dogara ga shiri ko shiryawar da kowane bangaren gwamnati ya yi idan minista na al'adu ko ministan gona ya shirya da nasa takaddun yana ganin zai ajiye a gaban majalisar majalisar ministoci a tattauna a ce masa eh ko a ce masa a'a to ai ba abin da zai hana ya kawo saboda haka kowane minista ya dogara ga lokacin da ya shirya nasa shawarwari ga majalisa kuma ya kawo sai a aiwatar da shi amma ba zai a ce dama ga baki daya matsalolin nan za a dauke su duk a rafke su lokaci guda ba ba zai yi sai dai a dinga dauka daki daki to amma dangane da tsare-tsare ko manufofin samar da ruwan sha ga al'ummar Najeriya da kuma tabbatar da bunƙasuwar ruwa na fadama da dai sauransu menene ya sanya gwamnati ta yi ɗauki matakan inganta shi shin matsaloli ne na noma ake tunanin za a yi koko a rayuwar al'umma ce ake ganin cewa ruwan sha ma ya gagare waɗansu sassa na Najeriya? To ai duk batun gaba ɗaya wanda kai ɗin haka yake idan kowane ɓangare ka duba shi kansa dama shi sha'anin ruwa ai ba ma ma'aikatar ruwa ɗin ya shafa kawai ba. Lamura ne da suka suke da dangantaka da ma'aikatar gona lamura ne da suke da dangantaka da ma'aikatar yanayi wato environment kowa da irin nasa yaya za a yi yau idan harkar kifi kamar sha'anin sa, ya za a yi a kyautata don a ci moriyarsa amfani da irin albarkar ruwa da aka baiwa Najeriya. Shi kan kansa ruwan sha ɗin ma a wasu sassa na ƙasar tamu ai ya zama na ba karamar gwagwagwa ake yi kafin a same shi ba kuma ko an same shi lafiyayye ne yana da tsafta kana ta jin irin cututtuka da ake ta na gurbatar ruwa irin su kwalara din nan ko kwanan nan an yi ta wanda yake abubuwan da aka ɗauka ko a ruwan sha ko kuma a rashin tsafta saboda haka irin waɗannan abubuwa ake so a kawo dokoki wanda yake yau idan ma ka sabawa ka'ida da aka ajiye to akwai hukunci da doka ta ajiye don ta yi horo a kai don a yi maganin irin sakaci da yake jawo irin waɗannan abubuwa. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da majalisar ministoci ta kammala taron ta na mako-mako farko a fadar gwamnati da ke abuja umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria to madalla a gaida Malam Umar kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To a gaida mai eh, wannan waka ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda muke tattaunawa da sun lemu mini barma ɗaya daga cikin wakilan sashen hausa na amurka da yake can a jamhuriyar nijar wanda kuma ya bayyana mana cewa yana da bukata ta musamman domin kafarsa ɗaya ta shanye amma kuma a haka yake aikin jarida ya ci gaba da bayyana mana kalubalen da ya gani a rayuwa da kuma sama da kasan da ya yi har zuwa lokacin da ya nasara ya zama cikakken mutum ba tare da kasawa ba a wannan makon za mu karkare hirar tamu da shi inda muka waiwayi maganar siyasa nakasa ba kasawa ba kasa ba kasawa ba ya maganan siyasa misali a ce kila nakasassu su fito su yi takara saboda kila su samu wakilci da sauransu za a zaɓe su in suka fito za a zaɓa amma matsala guda ce saboda zamani ya zo yanzu zaɓe a nan Nijar lalle muna ji 'yan siyasa sosai suna korafi akan yadda idan suka je fafatawa a wurin yakin neman zaɓe wanda ba shi da kuɗi to mm. ba shi da magana kuma su kuma na kasassu na Allah na tuba ai bayan Allah ne ka gane ko ya mm, za a ce yawa akwai wuya a ce an zaɓe su haka saboda ba su da abin hannunsu amma watakila zuwa gaba idan kan 'yan nijar kawunan 'yan nijar suka waye lalle cewar zaɓe fa wanda kake da tabbaci hmm. a kansa cewa idan ka zaɓe shi zai aiki zai maka adalci ba zai sata ba to eh, shi zaka zaɓa watakila zuwa gaba idan mutane su gane haka za ta yiwu idan wani mutumin da ke da nakasa ya zo ya gabatar da kansa ya tsaya a takara ya ce ga abin da zai ga abin da zai watakila mutane su yarda da shi su zaɓe shi ba tare da ya amfani da kuɗaɗe a wurin yakin neman zaɓe ba. Ai haka. To ƙungiya fa kamar irin ƙungiyoyi suna da ƙungiya mai ƙarfi a Nijar? eh akwai kungiyoyi akwai su haɗaka sosai saboda akwai ma'ilmanta sosai waɗanda su ne ke gaban wannan tahiya to sai dai ka san sai a hankali harkar ko ba hmm, gaskiya ba akwai akwai ma'ilmanta sosai akwai kungiyoyi da dama waɗanda a ƙarƙashin su ne mutanen ma gaba ɗaya waɗanda ke da nakasa akan samu lokaci zuwa lokaci an kan haɗuwa da juna ko a tattauna akan wata matsala eh, da ta shahi tahiyar. To amma misali yanzu eh, maganar barace-barace zaka ga ana korafin cewa eh, su kansu na kasassun ba sa son su tashi su nemi na kansu akwai kamar misali kai da kake yawon ɗaukar rahotanni kana ganin masu sana'o'i kuwa? Eh masu sana'o'i sosai ai na ji daɗi ma muka zo kan wannan tambaya usman eh. saboda misali kwanan nan kana labari a nan eh, yamai da yake cibiyar gwamnatin nijar ne ana kwashe-kwashen shaguna na mutane ko mm. haka to akwai wasu nakasassu waɗanda su masu sana'a hannu ne suna kera abubuwa iri-iri irin na artizana wannan mm. kawai su ma sai aka rushe shagon su kuma san inda za su ba wallahi tallahi da dama daga cikin su kuka suka ringa rusa kuka suka ce to su yanzu ina za su da ransu eh. an ce musu kada su bara sun bari sun zo suna sana'a gashi nan suna samun abin da suke korewa bakin su guda hmm. yanzu an zo an rushe shago to ina suka ga wani kudin da za su yi su yi buga shago ko kuma ina suka ga kudin da za su yi wani hili mm. su kafa su kafa masana'anta to kaga irin wayannan abubuwa lalle doka in ta tashi ya kamata ta bugi kowa amma mutanen da ga yadda aka yi magana da su kuma ga abin da ake nihi da su ya kamata an aka zo bisan su a dan yi nazari a ga waya ya kamata a yi eh. yanzu wanda ka ce kar yayi bara ya yana sana'a kuma ya ka hana shi sana'a ka ce kada yayi yomi ka ce mishi ka ce koma bara kenan ko to ka gani kenan ya kamata a ce nan mu nishar hukumomi idan suka faɗi abu kawai a ci gaba da zama a kansa kada ya zama na wata rana wani ya zo ya canza al'amura yawwa to amma kamar misali in ana lokacin da ake ta siyasa da sauransu kamar a Najeriya najeriya na san cewa nakasassu suna ta kokarin ganin yadda za a ce an kirkiro musu dokokin da za su kare haƙoƙinsu to kutun da akwai irin wa'annan dokokin amma ba a bi ne akwai wani yunkuri da kila ku da kuke da irin wannan bukata ta musamman ko kai tunanin to ta yaya za a bullo lamarin don a dinga aiki da su kun taɓa wannan tunanin shi yasa eh, dalilin kenan da yasa nace maka ya kamata samu wakilai a majalisar dokokin kasa tunda yan mm. majalisar dokokin kasa suke yin dokoki mm. to an ga wakili wanda ya san lalle zahirin halin da Eh, mutanen da ke da nakasa suke ciki kuma ya san zahirin bukatunsu kaga kenan eh, zai yi gwagwarmaya ko da ma dai ba a saurare shi ya dai kawo magana duk duniya ta ji cewa ai ga halin da ake ciki watakila haka za a sami sauyi kuma wannan hmm. yunkuri wannan yunkuri ya gaskanta daga ranar da aka samu waɗanda suka tsaya takara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da ya gabata a farkon wannan shekara ta 2016 hmm. sai dai to da yake kasan na ce maka in ba kana da hali ba in ba za ka yi amfani da hatimin nasara ba mm, ina magana ne akan kuɗaɗe to mm. ba gaskiya zaɓe mu a nan mukan ji 'yan siyasa so da yawa suna cewa ai mai kuɗi shi ne yake da magana a hmm. fagen yakin neman zaɓe. Eh wato sannan a saurare shi. Yawwa. Eh to misali akwai wanda suke da irin wannan bukatu na musamman zaka ga sun bar ƙasar Nijar sun shiga irin su Najeriya, Kamaru da makauta dai haka suna yan barace-barace. Akwai wani abu da ake yi a kai misali ko kuma a ce kila ana tunanin yan uwansu su ja hankalin su wurin dawowa ko kuma kana ga ba za su iya yin wannan ba. a to ai shine fadakarwar kuma ka san a zahiri shine fadakarwar da ake yi cewa ya kamata kada mutane su mai da kansu almajirai saboda kawai an samu wata matsala a hannunsu ko su mm. wannan ya kamata su ɗauke shi akan kyauta ce Allah ya yi musu mm. ko ba gaskiya ba to to to amma wani bi kuma ka san eh, samun eh, inda kake samu ina ga ayyahi inda baka samu ko ba gaskiya ba mm. misali yanzu idan can wajen kasashen da suke zuwa suna samun wani dan abin abin a sa kaga ne ko mm-hmm. kuma ya zama nan ba samu kaga akwai wuya su dawo tunda suna ganin kamar neman dukiya ne amma an so samu ne ya kamata a ce idan suka je waɗannan ƙasashe kokari ne za su yi sana'a mm-hmm. ba wai su mai da kasu almajirai masu neman a ba su bara ba haka menene magana ka ta ƙarshe wadda kila ban tambaye ka ba a to magana ta ƙarshe shine kawai a ci gaba da mutane abokanmu waɗanda allah ya jarabce su suke da wata nakasa a hannu a ƙafa ko a ido ko kurame haka to ya kamata su kama jikinsu su ci gaba da zaginewa su nemi Uh, abin kansu kada ya zama su mai da kansu almajirai mm. sannan hukumomi da masu hannu da shuni ya kamata su san cewa waɗannan mutane amana ce a gare su kuma ya kamata su ma a ɗauke su matsayi ɗaya da dukkan wani wanda ke da na ƙasa a bashi haƙƙin shi tunda dokoki sun riga sun haɗe ko kuma a addinance ai ana kan tausayawa a addinance ana buƙatar a ci gaba da zama kuma a tsarin zamantakewar al'umma ina ga mutanen da ke da na ƙasa an yi musu wani wuri na musamman wanda bai kamata ba a ce an waye gari yau al'ummar mu tana mai da waɗannan abubuwa tana sa ƙawawa tana shure saboda irin wayannan abubuwa za su sa wata rana a waye gari tamkar ana shama ita al'umma da kanta wani abin da ba a fata ne ka gani mm. kenan ya kamata a ce mutane suna yin adalci kuma suna kyautatawa a dukkan abubuwan da suke yi eh, dangane da mukamular su da mutanen da Allah jarabce su da na ƙasa. haka to ina fata kai ma kanka na baka aikin yanzu duk inda ka zakulo wani mai sana'a wani mai fada aji wani mai rajin kare yancin su masu bukata ta musamman za ka yi min hira da shi ka aiko min da sanda ka samu ai ba matsala insha Allah ai aikin kenan Usman Allah taimaka eh amin amin nagode sosai barba. mun kasa. na nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa uwa tana da 'ya'ya waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya. Kasance da shirin nakasa ba kasawa ba. A kowace ranar Alhamis, a shirinmu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Nakasa ba kasawa ba. To a madadin Sulamu Muni Barma wakilin sashen Hausa na murya Amurka da ke jamhuriyar Nijar Usman Ahmad Kabar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Ba gaida Usman har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin jaridun kasar Ghana. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta kanun labarai mai cewar hukumar zaɓe tana matashiya ga masu takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a babban zaɓen ƙasar mai zuwa cewa su ɗauki labarai da suka bayar a kansu da muhimmanci saboda rantsuwa da suka ɗauka wata ran doka za ta iya yin aiki a kansu jaridar daily graphic ta ce har yau dai hukumar zaben ta fidda wata sanarwa da ta samu sanya hannu shugaban sashen sadarwa na hukumar zaɓe eric jakwasu na cewar duk wani mai takara da zai shigar da takaddansa ko kuma zai wakilta wani ya shigo da takaddansa to ya yi kokari ya zo da shi kan lokaci hukumar zaben da har yau dai tana kan bakanta cewar za ta tattara kuɗi da za su kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin idan masu takarar shugaban ƙasa ashirin da biyar da ya ɗauki takadda ya iya ya gabatar da takardar da kuma kuɗin nashi kafin ranar juma'a har jaridar daily graphic ta rawaito labari da ke cewa makarantu sakandare da ba a kwana da gwamnati take ginawa 42 yanzu makarantun sun shirya daukan ɗalibai a shekarar karatu ta 2016 da 2017 jaridar daily graphic ta ce an riga dai an kammala makarantu goma a cikin 42 kuma an buɗe a yayin da ake jira a buɗe guda biyu nan ba daɗewa ba jaridar ta ce akwai sauran 30 wanda su kuma yanzu an kusa gama gina su wanda ake kyautata zaton cewa a cikin watan oktoba mai shigowa za a kammala su kuma su fara ɗaukan ɗalibai daban jaridar ta ambato makarantu da aka riga aka kammala su a yayin da ta rawaito cewa akwai gine-ginen dakunan maluma kuma da aka shirya da kuma wuraren cin abinci wanda gwamnatin ghana take wannan aikin a huskoki biyu idan muka leka jaridar ganiyan ta za mu ga ita kuma ta yi kanan labarai mai cewar sarakunan jihar Volta za su ɗora takunkumi akan harkokin siyasa a yankin su. Jarida ta ci gaba da cewa sarakuna da sarauniyoyi na garuruwan Penoy Takla da Hojo da ke kusa da birnin Ho sun bayyana aniyarsu cewar za su kafa shingaye su tare hanyoyi don saboda su yi aikin gayya su gyara hanyoyin motocin su da ya taɓarɓare a daidai wannan lokacin. Jaridar Ghanaian Times ta ce sun yi kashedi cewa za su ɗora takunkumi na watanni uku na hana harkokin siyasa a wannan yanki saboda su samu dama su yi su yi su na gyare-gyaren hanyoyin su da suka lalace. Jaridar ta ce sun yi kira ga gwamnati cewa sun bata nan da mako biyu masu shigowa idan ba ta yi wani abu ba ko shakka babu za su ɗora wannan takunkumi akan harkokin siyasa kuma su samu dama su yi aikinsu saboda ba su san abin da zai kawo tsaiko a cikin aikin da suke yi. daga ƙarshe sai jaridar da statesman wacce ta rawaito martani da shugaban cibiyar kula da harkokin mulki mai goyon bayan ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta dankwa institute da ake kira gabi ochri Daku" akan kalamai marasa daɗi da ɗan takarar jam'iyyar apc hassan ayarga ya yi akan ɗan takarar babban jam'iyyar adawan ta npp nana ado dankwa a kufa ado cewa har yau yana zaune a cikin gidan mahaifinsa shugaban na kungiyar dankwa institute gabi ochiraku ya ce kalaman na hassan yarga dan takarar jam'iyyar apc ba su da amfani kuma bai kamata a ce ya yi shi a daidai wannan lokaci ba a matsayinsa na dan adawa na na akufa ado kuma dan adawa duka suna yi madodo dodo ɗaya tsafi da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya ko makiri sashen hausa na muryar america to a gaida baba kakai nisa kafin mu karkare bari mu ji ra'ayoyin da masu sauraro suke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingur jihar Yobe. Hakika matakin da majalisar wakilai ta ɗauka a kan Abdulmummuni Jibrin samsam bai dace ba. Ganin yadda ya fallasa irin almundahanar da take cikin wannan majalisa. Kamata ya hukumomi su ɗau mataki akan wannan zargi da yake yi wa majalisa ba wai a ɗauki matakin korarsa ko dagatar da shi daga aikinsa ba kamata yi a bar kotu ta wannan hukuncin nata assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa katsina taranci local government nigeria ina so in yi amfani da wannan dama a mika kokina ga magana da ake ta ɗaukar 'yan sanda a jihohi to ba ta kamata a yi ba ya kamata wa'annan 'yan sanda a taimaka masu saboda 'yan sanda suna aiki ɗari bisa ɗari ya kamata a ba su haƙoƙin su tun lokaci cikin wata a ba su kayan aiki domin 'yan sanda gaskiya suna ba lahadi ba su da asabar saboda aikin 'yan sanda to ina ƙara kira wanda a ba su wa'annan wa'anda ke akwai a ba su su ko kuma a ƙara ba su kayan aiki bisa aikin da suke yi saboda 'yan sanda gaskiya suna aiki ɗari bisa ɗari a najeriya magana a kawo jihohi ba su tasu ba kwanda ba abin da kamata a yi a yi amma wa'annan 'yan sanda wa'anda ke akwai to a ba su ko kuma a kula da lahiyarsu da kayan aiki assalamu alaikum mai magana bisu baka auren auta yan albasa ka katsina taranci najeriya sai an jima boa assalamu alaikum muryar america mai magana muhammad awoli a tsaba daga jere local gamar a maiduguri a dala ina son a isar mun na ga girma shugaban kasa a gaskiya fi sabilillahi mu muna wannan yanki na bangaren jere fi sabilillahi muna fuskantar matsaloli game da boko haram kusa da kusa ya kamata a yi wa sojojin nan bayani sosai yadda za su kula da aikin da suke yi ba wai su zauna kawai suna jin shayi suna cin so suna barin mu cikin wahala ina fatan dan Allah za a isar mun da na ga mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari to ba da laka fa mu karkare ga takaitattun labarai masu bincike na kasa da kasa sun ce jirgin saman fasinjan nan na kasar malaysia da ya fadi a gabashin kasar ukraine a cikin watan yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne shine ya harbo shi wanda aka aika zuwa kasar daga rasha sakamakon binciken da aka fitar jiya laraba ya tabbatar da gaskiyar makamancin wannan binciken da wata hukuma ta kasar holland ta gudanar wanda ya cimma matsayar cewa jirgin malaysia kiran mh17 da ya faɗi wato makamin rasha da ta aika ne ya kakkaɓo shi zargin da ita rashan ta musunta majalisar dokokin amurka ta kawar da wani shirin doka na shugaba barack obama da ya nemi hana wa amurkawa su kai karan saudiya gaban kotu to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma zuwa da rana ku ji da abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na jimai ali yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu ko mu kwana lafiya da alheri